ولباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بنية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إحسان إلى يوم الدين باب فلل السجود باب ما بيان أكن هيكم سجدة حدثنا أبو اليمان هو حكم نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري دغ زهري قال أخبرني سعيد بن wada zai da Allah sai yu anna aba huraira haqiqa aba huraira aba ahbarahu ma ya fada ma ya fada masa idin musayyibi da da unne da Allah ya sai annan nasu haqiqa wasu ma annan nasu haqiqa sahabbai Kalu sun ce ya rasulullah ya manzo Allah hal nara rabbana shin muna ganin Allah mu yawmal qiyamah ranar alqiyama kaga ashe ba a ganin Allah nan duniya kenan sun ce hal nara rabbana muna ganin Allah mu yawmal qiyamah ranar alqiyama kala sai manzo Allah ce hal tumaruna fi ru'yati laylatil qamari laysa dunahu sahabun hal tumaruna kuna kokanto kuna shakka fil qamari ga ganin wata laylatul badr idan ya kai sha hudu laysa dunahu sahabun ba sha muke tsakani ba sha muke ba giragitse kuna kokanto akan ganin wata watan wannan wal muradu abinda abinda malaka nuhi da wannan tajbihu ru'yati bi ru'yati watan kamanta ganin wata da ganin Allah subhanahu wata'ala fil wuduhi wajen bayyana waza wali shakki da gudda kokanto wurin ilma shakkati da doke wahala wa dinki lafiya sabani shi shi shi an wannan tajbihi tajbihu ru'yatu bi ru'yati sai an hakamanta ganin wata da ganin Allah subhanahu wata'ala fil wudu wajen bayyana a waza wali mashakka waza wali shakki da jaye kokanto ba za ka kokanto ce shin wai wannan wata ne ko ba wata bane idan wata kai sha hudu, ba mai kokanto akan gani ne ba ka tashin wannan wata ne ko tauraro ne a kenan wannan shi duma ke ce mata jibiku ru'yati bi ru'yati kamanta gani da gani fil wuduhi mi awajhu shabahi fil wuduhi wajen bayyana a wazawali shakki da gudda kokanto wurin ilma shakka da ɗauke wahala wajen ganin nan wani yake lafiyar saɓani wani yake shina wani yake ba shina ba ba za a samu wannan ba Yace ce fa'in nukun hakika wa ku ƙala ce hal tumaruna kuna shakka fi shamsi ga rana laysa hu sahabun laysa ha sahabun kuna kokanto akan ganin rana laysa ha sahabun ba giragizai ba giragizai suka sha muka ci rana kalu suka ce la ba mu kokanto kala sai manzo Allah ce fa innakum haqiqa cewa ku tarawnahu za ku ga Allah kazalika tamka wannan sai manzo Allah ci gaba da cewa yusharun nasu da za a tada mutane yawmul qiyamati ranar alqiyama fa kulu sai Allah ya ce man kana ya abu da shay'an wanda ka bauta wani abu bi shi bi abin da ya bauta wa hu akwai daga cikin su man ya tabi shamsa mai biyar rana saboda rana shike bauta wa minhu akwai daga cikin su man ya tabi qamar akwai mai biyar wata saboda ta ake bauta wa minhu akwai daga cikin su man ya tabi masu biya sauran gumaka masu bauta ma salibi za su bi salibi masu bauta ma ausan za su bi ausanu masu bauta ma kiraruwa ko hakukuwa masu bauta shanu da masu bauta rana da masu bauta wata da masu bauta magiro kowa zai bi abin da ka bauta ma a wa minhu akwai daga cikin su man ya tabi akwai masu biyar daguti abinda aka ce matsaguti shedan abinda aka ce matsaguti duk wanda aka bauta mu wanda kasance ba Allah bane tsaguti ne wata da umma sai wannan al'umma ta tsaya ita kan tana nan bata bi kowa ba fi ha munafiqu ha munafiqan tana tare da ita wanda kasance nan duniya munafiqaina suna cikin mu'mine amma ba mu'mine bane su ma sai su koma da cikin muminai irin dubarun da sun kai na duniya kuma sai su koma irin su ranar al'umma suna azu za su hita ko wace al'umma ta bi amin ta kabauta ma amma kuma nuna fi kai sai su laɗe su shige cikin muminai su canye cikin su kamar su ma muminan ne alhali ba muminai ne? Ba ya ce yahum Allahu lafa azawajalla sai Allah shi bayyana musu azawajalla fa sai ya ce ana rabu ku ne na ubangijinku fa yaquluna sai su ce haza makanuna muna nan inda muke idan Allah mu yazo dan lahu za mu gane shi fa ya tayhumullahu subhanahu wataala shin kun ga kaya kun yi kalu sai sahabbai suka ce na mun kaya ta zaki kala ji ta wannan halu da take ta adani hakika wannan kujorin masu kama mutane masu taɓa mutane wato kamar da ce kusa da ni gaya da annahu sai bi abin da asha an la ya alamu ya zamiha babu wanda sai ba girma sa illallah in ba Allah ba ta hada kunnata tana turge mutane bi amali saboda magun ayyukan su famin akwai daga cikin su manyu yubaku amalihi wanda aka halakawa da aiki ne sai shi hada cikin wata jahannama